Ƙungiyar masu sayar da motoci ta Najeriya ta nuna damuwa ga yadda matakin hana shigo da motoci kan iyakokin ƙasa ya wa 'yan ƙungiyar da hakan tuni ya haddasa musu babbar hasara da kuma barazana ga karayar jarin wasu daga cikinsu. A yanzu haka akwai motoci da dama da suka makale a waje da 'yan ƙungiyar suka makara ba su samu shigowa da su har wa'adin dakatarwar ta cika ba. Shugaban ƙungiyar ta ƙasa Prince Ajibola Adedoyi. ya ce ba sa hamayya da dokar kai tsaye sai dai suna ganin hukumar hana fasa kwauri ta gaggawar ɗaukar matakin. Mun sha faɗi cewa ba wai polisi ɗin da kanta ba ta da kyau ba, amma hanyar da suke bi zuwa samu alheri ɗin polisi ɗin shi ne gaskiya bai dace ba. Membobi mu ma wanda ma suka bar kasuwan nan domin wannan polisi ɗin gaskiya sun kusa dubu ɗari takwas. Zuwa yanzu dai gwamnatin Najeriya na kan bakanta na ci gaba da hana shigowa da motocin don hakan ya raya tashar teku ta Afafa Legas ta samun bunƙasar ƙara tara kuɗaɗen shiga ga Najeriya maimakon barin 'yan kasuwar Najeriya su rika kai kuɗin ƙasar Benin da bugewa da iso da wasu daga motocin ta hanyar Smoga. Kafin tafiya hutu majalisar wakilai ta yi ƙuri'ar buƙatar dakatar da matakin sai bayan an kammala nazari a kai. Ɗan majalisa Muhammadu Gudaji zaure na kan gaba daga 'yan majalisar da ke cewa ya zama wajibi ga gwamnati da sauya matsayi da kuma nuna aniyar gayyatar shugaban hukumar kwastan Hamid Ali ya gurfana gaban majalisar don ba da bahasi. In dai ana rule of law a Najeriya, ana bin doka a Najeriya, babu dalilin da majalisar ƙasa za ta yi hukunci wani aforiti ya zo ya ce ya ce wannan hukunci ba hukunci ba ne. Ba zai yi ba ba za ta zabu ba. Za mu kira majalisa ba za mu yadda ba. Mun yanke hukunci majority na hau cewar za a dakatar da Mun dakatar da rufe boda. daga 10 January da suka kafa doka 2017 mun dakatar da haka shi ya tambaya wanda suke so a dakatar da wannan abu yi magana mutum biyu ne kada suka ce a'a mu kuma majalisa muka ga wannan abun zai taba rayuwa waɗanda muke wakilta a matsayin mu na masu yin doka sai mu ce a dakata a yanzu shugaban kwasan zai zo ya yi budget defense house me yasa yake zuwa yayi budget defense a house na duk abin da zai yi sai ya zo ya yi mana defense majalisa ce take da hakkin da za ta yi doka sannan idan bangaren zartarwa suka zartar da abu ko kuma majalisa muka ga wannan abun zai taɓa rayuwa waɗanda muke wakilta a matsayin mu na masu yin doka sai mu ce a dakata za mu kira majalisa mu karya shi gaban majalisa mu karya tashi mu ce yadda muka kafa dokan nan dole sai an haƙƙin za a yi wata doka a yi. karaya tattalin arziki a Najeriya ta sanya hukumomi bin tsauraran matakan kuɗaɗen shiga da hakan ya sanya bullo da wannan matakin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.